lamarin ya yi tsamari ne da yammacin ranar lahadin nan inda rahotannin barkewar rikici a wasu sassan jihar ke ta yaduwa wanda hakan ya sa gwamnatin jihar kaduna sanya dokar hana zirga-zirga ta awa 24 malam samuel ruwan shi ke magana da yawun gwamnan jihar ya kuma yi mana karin haske jami'an tsaro sun yi shawarci gwamnatin jihar kaduna da cewa ya zama wajibi a kakaba dokan hana fita da kuma shiga a cikin garin kaduna da kewayenta na awa 24 to ganin muhimmancin kare rayukan ah, mutane da kuma dukiyoyinsu gwamnatin jihar kaduna ah, ta ɗau wannan ah, matakin wata mata da ta nemi a sake yi sunanta da ke wajen jihar kaduna ta yi mana bayanin yadda dokar ta ritsa ta yayin ziyara da ta kai asibiti a cikin garin kaduna wallahi dai da, gudu dai maka da mun da daga asibiti da kyar maka shawo a kawo dan gaskiya kan ana hargitsi cikin kawon nan to amma kin ga akwai mutane ne da suka fito suka tara hanya ko kuma akwai jama'an tsaro akwai jama'an tsaro a titi a tsaye kuma mun ga mutane masu makamai su ma kan hanya to amma motar ko an taba ta ko ba abin da aka yi muku a ba abin da aka yi mana mun motar mu lafiya lau ta wuce ke a kwanakin baya sai da garin na kasuwar magani ya fuskanci irin wannan matsala inda gwamnatin jihar kaduna ta tabbatar da kama wasu mutane 65 da ake zargi da hannu kuma za su fuskanci shari'a aminu sani sado Kaduna, Arafai Hausa.